Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah a cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare sai kuma shirin nan na tsaftar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da yarar allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz talatin shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibadunmu. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai daga kawasan murya kan harin da aka kai a birnin Bagdaza na Iraki. Shugaba ruhani na ƙasar Iran ya isar da saƙon taya murna na idin layya ga shugabannin ƙasashen musulmi. Wani jirgin yaƙi mallakin sojojin ƙasar Faransa ya rikito ƙasa a cikin ƙasar Mali. yanzu kuma ga cikakkun labaran ɗaya bayan ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kawasan murya dangane da harin ta'addancin da aka kai a ƙasar iraki a cikin wani bayani wanda ya fitar a jiya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antony guterres ya bayyana cewa harin da aka kai a unguwar sadar da ke cikin birnin bagdaza na ƙasar iraki abin ban takaici ne kuma abin allah wadai ya ce majalisar ɗinkin duniya tana bayar da cikakken goyon bayanta ga gwamnatin ƙasar iraki da kuma al'ummar ƙasar wajen tunkara ayyukan ta'addanci da ke neman sake dawowa a kasar tare da taya iyalan dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu alhinin abin da ya faru a nata ɓangaren ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana harin a matsayin aiki na dabbanci wanda ya hannun riga da 'yan adamtaka tare da yin kira da tabbatar da cewa an kame dukkanin masu hannu a cikin lamarin domin su fuskanci sakamakon abin da suka aikata ƙasashen duniya da dama dai da suka hada da iran algeria rasha ƙungiyar ƙasashen larabawa da ƙungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa duk sun yi allah da harin a ranar litinin ta gabata ce ta aka tare da bama-bamai a cikin wata kasuwa wadda take cikin unguwar sadar a gabashin birnin bagadaza na ƙasar iraki a lokacin da mutane suke hada-hadar sayayyar sallah lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla goma sha shida tare da jikatar wasu da dama da kuma jawo asarar dukiyoyi masu yawa ƙungiyar 'yan ta'addan Da'ish ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kai wannan hari wanda yake zuwa a daidai lokacin da al'ummar kasar iraki suke yin kira zuwa ga ficewar sojojin mayamaya na amurka daga kasar shugaban kasar iran hazar rauhani ya isar da sakon taya murnar idin sallalai ga shugabannin kasashen musulmi a cikin saƙon nasa wanda ya aike zuwa ga shugabanni daban-daban na kasashen musulmi shugaba rauhani ya bayyana cewa wannan lokaci ne na idin sallallayya wanda ke da matukar muhimmanci ga dukkanin al'ummar musulmi ya ce lokaci ne na gudanar da ibadar aikin hajji wadda take ɗaya daga cikin manyan rukunai na addinin musulunci ibadar da ke haɗa dukkanin musulmi daga ko'ina cikin faɗin duniya a wuri guda domin tabbatar da kalmar tauhidi da kuma yin aiki da umarnin allah shugaba ruhani ya bayyana cewa har kullum musulmi suna bukatuwa zuwa ga ƙarfafa su da kuma ƙaunar juna da yin aiki tare a dukkanin bangarori domin ci su da kuma fuskantar ƙalubale da ke a gabansu a mataki na duniya da ƙarshe kuma shugaba rohani ya yi fatan alheri ga lokacin musulmi na duniya tare da fatan samun ci gaba da zaman lafiya a dukkanin kasashen musulmi da kuma bunƙasar tattalin arziki da kuma fatan ganin ƙarshen annobar corona wadda ta addabi al'ummin duniya baki ɗaya ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran rahotanni daga kasar mali sun tabbatar da faɗuwar wani jirgin yakin sojojin kasar faransa a jiya talata a cikin kasar dandana sojan kasar faransa da ta sanar da cewa ɗaya daga cikin jiragen yakin ta ya faɗi a yankin mufti wanda yake kasar ta mali amma dukkanin matukan jirgin biyu sun tsere da rayukansu babu wani ƙarin haske da rundunar sojan kasar faransa ta yi dangane da dalilan da suka jawo faɗuwar jirgin yakin amma su kafofin yaɗa labarai sun ba da rahotanni da ke cewa lamarin ya faru ne sakamakon faruwar wasu matsaloli a cikin jirgin amma babu batun cewa ko 'yan ta'adda ne suka kakkaɓo shi tun a cikin shekara ta 2013 ne dai kasar faransa ta jibge sojojinta a cikin kasar mali da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suka addabi ƙasar duk da cewa dai har yanzu ƙungiyoyin suna ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukansu daga cikin ƙasar ta mali zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da ita faransa tana da shirin kwashe sojojinta daga kasar mali daga nan zuwa watan maris na shekara ta 2022 mai kamawa inda yanzu haka ta fara rufe wasu daga cikin sansanonin sojojin nata da suke arewacin kasar ta mali da nufin dawo da su birnin bamako yayin da kuma wasu daga cikin sojojin za su isa birnin yamai na jamhuriyar nijar da wasu daga cikin kasashe na yankin sahel adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a nahiyar turai a cikin 'yan kwanakin nan ya haura mutane 200 kamfanin dillancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa sakamakon ambaliyar ruwa wadda aka samu a kasashen jamus faransa holland belgium da kuma switzerland ya zuwa yanzu mutane fiye da 200 ne aka tabbatar da sarasa rayukansu lamarin da ya faru ne sakamakon ruwan sama da ake ta shekawa kamar da bakin kwarya a kasashen da ke yammaci da kuma arewa maso yamma a cikin nahiyar turai wanda hakan ne kuma ya yi sanadiyar cikar koramu da magudanin ruwa daga nan kuma ruwan ya fara rushe gidaje da kuma jawo zabtarewar ƙasa rahoton ya ce zuwa yanzu dai a ƙasar jamus mutane 169 ne suka rasa rayukansu waɗanda aka tabbatar a hukumance yadda kuma ake sa ran adadin zai shiga da karuwa kasantuwar har yanzu babu ɗurewar wasu mutane da dama waɗanda ake zaton cewa ruwa ya tafi da su tun a shekarun baya bayan nan dai hukumomi masu kula da yanayi a ƙasashen turai suka ta yin gargaɗi kan yiwuwar samun irin wannan matsala sakamakon canjin yanayi da ake samu wanda zai iya haifar da cikar ƙoramu da kuma mummunar ambaliyar ruwa musamman ma a cikin ƙasashen da lamarin ya faru ta jama'a masu wurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin al'amura daban-daban da suke faruwa a duniya. kamar yadda masu suka sani a jiya litinin ne dai aka yi hawan arfa ga maniyyata waɗanda suka sami daman halartar aikin haji to kamar yadda aka saba a kowace shekara jagoran jin halin musulunci ayatollah said ali khamenei yakan fitar da sako na musamman ga su maniyyata din da kuma al'ummar musulmi ga baki ɗaya to a wannan shekara din ma a jiya din jagoran ya fitar da wannan sako nasa wanda aka karanto kuma aka watsa shi ga duniyar musulmi don haka shirin namu na yanzu zai yi dubi ne kan wannan sako da jagoran jin jihalin musulunci ta lasir ali khamenei ya fitar da kuma irin abubuwa muhimman abubuwan da ya ishara da su a cikin wannan sako kamar yadda ya saba a kowace shekara jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei yakan fitar da sako na musamman ga maniyyata waɗanda suka sami daman halartar aikin haji na shekara ɗin sannan kuma bangare guda ma ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya don isa musu da sakon da yake son isarwa na shekara wanda kuma akan gudanar da wannan lamari ne ga al'ummar musulmi wannan sakon nasa ne a ranar arafa wato ranar tara ga watan zulhijja na kowace shekara inda ke fitar da wannan sako ɗin wanda kuma akan karanta shi wannan sako ɗin ne ga maniyyata ɗin a nan kasar saudiya yayin da ake gudanar da wannan aikin hajjin sannan kuma a watsa shi ga duniyar musulmi musamman ma a wannan lokaci da ake ciki na yadda duniya ta dinke wuri guda ake samun hanyoyin isar da sakonni na irin hanyoyin sadarwa na zamani wanda tun ajiya din an taya da irin waɗannan sakonni na jagora din da dama daga cikin al'umma kuma sun gani kuma sun karanta wannan sako din to a cikin sakon na da jagoran yakan tabo batutuwa da dama da suka addabi al'ummar musulmi da kuma ba da mafita da makoma kan waɗanda da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance irin waɗannan waɗannan matsaloli da jagoran ya ishara da su waɗanda sa daga cikin matsalolin suke fuskanta al'umma su musamman ma a cikin tsawon shekara to a wannan shekara din ma dai jagoran ya fitar da irin wannan sako din wanda aka karanta a jiya litinin kamar da muka ce wacce kuma ta daidai da ranar arafa din to a cikin sakon nasa jagoran jin jihalin musulunci din ayatollah said ali khamenei bayan godiya ga allah madaukakin sarki da kuma neman tsira da aminci ga ma'aikinsa muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa jagoran jin jihalin musuluncin ya bayyana cewa wannan dai ita ce shekara ta biyu ta rashin jin daɗi da musulmi ba su samu damar gudanar da aikin hajji ba sakamakon annobar nan ta corona da kuma watakila manufofin waɗanda suka mame masallacin ka'aba din mai tsarki na kokarin daƙile shi kansa wannan aikin hajji da ake gudanarwa wato a takaice dai jagoran ya nuna damuwa da kuma bakin cikinsa sakamakon irin yanayin yadda kusan shekara ta biyu kenan yanzu al'umma musulmi ba su samu damar soke wannan farali mai girma na wato farali na addini da suke sauke a kowace shekara ba sakamakon sakamakon annoban nan ta corona da ta addabi duniya sannan kuma wace kila da ma irin daman fata da kuma irin kudirin da masu kula da ɗakin gaba din suke da shi na ganin cewa ma shi kansa aikin hajji inda akwai hanyar da su hana irin wannan taro na al'umma saboda irin mahimmancin da yake da shi da kuma irin wata alama ta haɗin kai da ke tabbatuwa tsakanin al'ummar musulmi sannan kuma da irin damar da musulmi suke samu tsakanin su na tattaunawa tsakanin saboda musulmai daga bangarori daban-daban na duniya daga nahiyar mu ta Afirka daga nahiyar Asiya daga nahiyar Turai daga nahiyar ina ce duk za su taru a wannan guri din ko kowa da irin nasa yanayinsa kowa da irin matsalolin da yake fuskanta a gurinsa kowa da irin bukatun da yake da shi wanda za su iya tattaunawa tsakanin su wanda kamar aikin haji din shi yasa Muhammad Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya kira aikin haji na matsayin wata ibada ta siyasa saboda sakamakon irin wannan taro da ake na musulmi wanda ke nuni da haɗin kansu wanda ke nuni da cewa suna gudanar da abu ne guda ɗaya wanda ke nuni da haɗin kai sannan kuma wata dama ce da samu su tattauna irin damuwa da matsalolin da suke fuskanta sannan kuma da neman mafita da hanyoyin da za su bi wurin magance wannan matsala din to sai da gure nuna cewa shekara biyu kenan al'ummar musulmi an har haramta musu wannan dama da suke da ita a bangare guda sakamakon wannan cuta ta annoba ta corona da bangare guda kuma watakila da irin makudurin da su masu kula da ɗakin ka'aba da masu kula da ɗakin hajjin suke da shi na ganin cewa dama shi wannan abu na din ba abu ne wanda yake dama suke su irin faruwan haka din ba misali akai da irin yanayin yadda ma'abota girman kan duniya suke ganin cewa irin waɗannan taro na miliyoyin mutane da za su ke taro na musulmi to yana iya zama barazana ga ainihin bakar ne da suke da ita kan al'ummar musulmi da haka jagoran ya nuna jin wato bakin cikinsa ga cewa shekara biyu kenan al'umma musulmi samu da wannan daman ba da haka ya kara da cewa sai dai kuma jagoran ya ce wannan wata jarabawa ce wacce ta yi kama da sauran abubuwan da suka gabata a tarihin al'umma musulmi wanda kuma haka din zai iya haifar da kyakkyawar makoma da haka ya ce al'umma musulmi su dauki wannan a matsayin wata jarabawa ce wanda aka yi musu sannan kuma su bi wasu hanyoyi daban-daban ko da ko ba ba tare da aikin hajji din ba sai akwai hanyoyi daban-daban waɗanda su iya cimma manufofin da suke son cimmawa na sakamakon wannan taruwa nasu na aikin hajji din da haka ma yake cewa abin da ke da muhimmanci shine cewa kowa ko da cewa ba gudanar da aikin haji din ba ya kasance a raye cikin zuciyarsa wato aikin hajin ya zama to raye a cikin zuciyar al'umma musulmi wato ainihin manufar aikin haji din ya zama to raye a cikin zukatan al'umma musulmi menene manufar aikin haji ɗaya daga cikin manufofin akwai batun haɗin kai tsakanin al'umma musulmi saboda haka wannan batun haɗin kai ya zama to a raye a cikin zukatan al'umma musulmi su zama to abin duk koda ba su je aikin haji ba amma dai wannan yana tare da su su ji cewa ƴan uwansu da suke Afirka ƴan uwansu da suke Turai ƴan uwansu da suke Asiya abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe na musulmi da kasashen da ba na musulmi ba na irin take haƙoƙin musulmi da ake a wasu kasashe waɗanda ba ba na musulmi ba kai hata kuma wasu ma na kasashen musulmi da aka take musu hakokin su su ji cewa wannan wani lamari ne wanda ya dame su wanda kuma za su iya tattaunawa da ganin cewa an samu hanyar da za a magance wannan lamari sannan kuma wadda ba su je aikin haji din ba su zama to akwai hanyoyi daban-daban da su musulmi din da su iya magance matsalolin su da tattaunawa tsakanin su musamman a wannan yanayi da ake ciki na duniya da ake ciki wanda duniya ta dinki akwai hanyoyi daban-daban da al'umma musulmi za su iya haduwa su tattauna irin matsalolin da suke fuskanta sannan kuma su nemi mafita da magance wannan matsala din. to har kuma bayan wannan batu na nuna damuwa da kuma bakin ciki na rashin samun damar da al'ummar musulmi za su haɗu wuri guda su aiwatar da wannan aiki na ibada da sauke wannan farali da ke su ta bangare guda kuma jagoran ya taɓa wasu batutuwa waɗanda yake ci al'ummar musulmi tuwa kwarya to haka a ci gaba da wannan sako nasa jagoran ya taɓo babbar matsalar da take addabar duniyar musulmi a halin yanzu wanda kuma shine irin tsoma baki cikin lamuransu da amurka da sauran ma'abota girman kai na duniya suke yi don haka ya ce gwagwarmaya gwagwarmaya da tsayin daka na al'ummar musulmi din su ne mabudin kawo karshen wannan tsoma baki da amurka take yi cikin harkokin cikin gida na al'ummar musulmi kamar yadda muka bayyana farkon shirin jagora ciki a cikin wannan sako nasa yakan gabatar da wata matsala guda da al'ummar musulmi suke fuskanta sannan kuma sai ya kawo mafita da kuma hanyar da idan suka rike za su iya magance wannan matsala din don haka a cikin wannan sako din farkon magana din ya kawo matsalar da al'ummar musulmi suke fuskanta wanda shine irin tsoma baki da amurka da ƙawayenta na ma'abuta girman kai suke cikin harkokinsu na cikin gida haka ya kawo wannan matsala ce babba wacce ke addaban al'ummar musulmi menene maganin wannan irin yanayi shine jagoran ya kawo cewa lamari wato gugwar maya da kuma tsayin daka wurin tunƙara su waɗannan ma'abota girman kai din shine lamarin da zai iya kawo ƙarshen irin waɗannan tsoma baki da suke yi to sai dai kuma duk da haka jagoran ya bayyana cewa wannan lamari na gwagwarmaya din ba abu ne wanda kawai kawai al'umma za su same shi cikin sauki ba da haka ne ma cikin wani bangare na jawabin nasa yake cewa amurka da 'yan amshin shatanta suna tsananin nuna damuwa daga jin wannan kalma ta gwagwarmaya don haka ne ma suke nuna duk wani irin nau'i na kiyayya da kuma adawa su ga gwagwarmaya din kanta da kuma duk wani wanda ya rike ya riko da wannan tafarki na gwagwarmaya shin mutum ne a'a kungiya ce ko kuma ƙasa ce wanda mu ga irin wanda din mu ga irin abin da ke faruwa da irin su mutane da ko mutane a bangarori daban-daban na duniya ko kuma kungiyoyi daban-daban na maya irin musamman abin da ke faruwa musamman a falazino irin na kungiyoyin maya na falazinawa ko kuma kungiyoyin maya a labanan irin kungiyar Hezbollah ko kuma kasar Iraki da kasar Afghanistan da shaurar da yaman da dai shauran wurare falazino da dai shauran karare kasashe daban-daban yanayin yadda su ma abota girman kai din suke nuna damuwarsu daga kan wannan kungiyoyi ko kuma a gwamnatanci kasashe irin kamar su Iran ko kuma kasashe irin su Syria ko kuma kasashe ta ma irin su iraki da shauransu yanda yinin Amurka din take nuna damuwa damuwa da kuma kokarin yin nuna adawa ga irin waɗannan rubaɗin duk da haka kuma sai jagoran ya nuna damuwansa cewa abun bakin ciki din shine yanayin yadda wasu gwamnatoci na kasashen musulmi suke ba da taimako suke ba da haɗin kai ga makiya daga amurka din suke ba ta haɗin kai gurin ganin bayan su waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya da kasashen na gwagwarmaya din waɗanda suke fafutuka wurin tabbatar da 'yanci na al'ummar musulmi to a wani bangare kuma na jawabin nasa duk da dangane da batun gwagwarmaya din jagoran ya yi ishara da wasu hanyoyi da su ma'abota girman kai da musamman amurka suke amfani gurin kashe gwiwan sauran al'ummomi waɗanda ke ma'abota gwagwarmaya din da kuma faɗin wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi din suna bakanta da kuma cin mutuncin waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya a idan sauran al'ummomi na duniya musamman al'ummomin ƙasashen da su waɗannan 'yan gwagwarmaya din suke shine inda jagoran yake bayyana cewa a kokarin da amurka take na hanyar amfani da farfaganda wurin kashe gwiwa da jaru yaruntaka da al'ummomi da matasa na irin wa kasashen musulmi suke yi wannan goyon bayan kungiyoyi na gwagwarmaya a wato a kasashen Siriya da Lebanon da sauran kasashe na duniya ta kokarin jingina su wayannan kungiyoyi din kamar waɗansu 'yan amshin shata ne na kasar Iran inda ke cewa wannan wani al'amari ne na cin mutunci ga su waɗannan matasa wanda kuma haka din ya samu asali ne daga irin wannan kokari da ita amurka din take yi sai dai kuma jagora ya bayyana cewa haka din wannan wani lamari ne wanda yake amurka din bata cima burinta na kan wannan lamari ba sakamakon irin fahimta da matasa din suke da shi na irin abin da suka sa a gaba da kuma irin alaƙa da suke da ita da ita kanta jamhuriyar musulunci ta iran din wanda sun tabbatar da cewa ba wata alaka ce ta ubangiji da wato bawansa ba a'a wata alaka ce ta yan uwantaka da kuma haɗin gwiwa a tsakaninsu wato ba ta ganin waɗannan ƙungiyoyi a matsayin waɗannan waɗanda suke ƙarƙashin ta kuma wasu bayanta a'a tana mu'amala da su ne a matsayin yan uwa waɗanda suke da manufa guda kuma suke son cimma wannan manufa din don haka a wannan karon a wannan bangaren ma Amurka din bata cimma irin wannan buri da take da shi ba wannan jagoran ya faɗa to sannan a bangaren na wannan sakon nasa jagoran ya yi ishara da irin gwagwarmaya da kuma farkawa da al'ummar da matasa da al'ummar musulmi suka samu musamman a kasashen Palestinu Yaman Iraki da sauransu wanda ya ce wani lamari ne mai faranta rai da kuma kawo kyakkyawan fata a nan gaba ga al'ummar musulmi wato alama ta wannan nasara ta ubangiji wannan taimako na ubangiji da kuma irin nasarar da aka samu din shine nasarar da al'umman musulmi da kuma waɗannan mujahidai suka samu wurin kakkaɓe hannayen amurka da sauran ma'abota girman kai daga tsawon baki cikin harkokin cikin gida na kasashen musulmi kuma wannan abubuwa ne wanda zamu iya ganin su a kasashe daban-daban waɗanda ke son aikata irin haka din irin su kama daga labanan yaman iraki siriya iran da dai sauran kasashe ta irin su afghanistan da dai su sannan da yayin da kuma ya koma kan irin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu musamman a kasar afghanistan na baya bayan ficewar amurka daga kasa din da kuma irin yanayin abubuwan da rikici kokarin eh, yake kokarin faruwa a kasa din da kuma irin yanayin da amurka din ma ta fice a kasa din ba tare da wani tsari na musamman wanda zai iya kare kasa din ba wanda haka yake nuni da irin daman fatan da take da shi dawo da rikici cikin wannan kasa din to jagoran ya kiraye su al'ummar afghanistan da su zamanto su yi zamanto cikin hali na farkawa kada ku sannan kuma su zamanto su sanya ido dan kada su fada tarkon amurka da 'yan leƙen asirinta waɗanda suke son haifar da rikici a ƙasar ta afghanistan a takaice dai sakon da jagora din ya isar a wannan karon ma shine kiran al'umma musulmi da su kasance sun farka da kuma fahimtar makirce makirce makiyansu waɗanda a koda yaushe suke so su gwara kansu don su kuma su samu daman cimma abin da suke son cimmawa Allah da ya kyauta to masu saurare da aka maka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu ku zama lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa baraka Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sarar layya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulmin duniya. To kamar da muka yi muku alkawari a wannan rana mun ba ku dama ce ta isar da sakonninku na babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki da hakan ne kuma zan koma gefe guda don kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah Assalamu alaikum Radio Jafariyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gado jihar Bauchi zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo na BOH Iran kama daga Hassan Barka da sauran ma'aikatan baki da ina muku fatan alkhairi ina fatan an gudanar da bukukuwan sallah lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin al'ummar musulmi na duniya baki daya murnar gudanar da bukukuwan sallah lafiya da fatan an yi bikin sallah lafiya an kammala lafiya kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu na wannan rana baki ɗaya. ya kawo mana zama fiya mai dorewa a mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode rediyo jamhuriyar musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su jihar Bauchi. Assalamu alaikum DOH Sausa mai magana na ku ne da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai dai sahu a ana likita dutse zandar. Eh, ina so mika sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba a kashe mai sabko akwai mamman mai yanki a kwana rahama akwai Rabo mai aski a kwana rahama akwai Abdul Kapitaniya mai ruwa a kwana rahama akwai hamusu Ali a kwana rahama akwai Abdul Mumin mai aski a kwana rahama akwai Letoro mai san su baki likita dutse akwai na agwa mai faci mista Kadangare baki likita dutse akwai Alhaji Bashir mai shago baki likita dutse Gurbi akwai president Danduwa shugaban yan Adai Sahu a nan Zandar akwai Isaka a dan Adai Sahu a nan Zandar bai lamba biyu ina gaida Kari Roga Roga wanda yake Agadas akwai Muhammad Zakir Lafun da yake Agadas ina gaida Tahir M Tahir Jambulo ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin Dora ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya mai magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai Adai Sahu a nan Zandar a tashi lafiya assalamu alaikum wa wabarakatuh biya Hausa mai magana aliyu nasara kumin galma ne kama ga addinin islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu allah barak muhammad wa ala ali muhammad allah subhanahu ta'ala shi arfaka shi ibadan mu shi arfaka ibadan mu allah rabu subhanahu ta'ala shi karbi sadakan mu shi karbi sadakan mu allah subhanahu ta'ala shi karbi tuban mu shi karbi tuban mu allah kamun afuwa allah ka ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum biyo ta Hausa muryoyi masu sauraron radio kuna tare na kula toro a damar garin jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin nan yi sakon gaishe gaishe na barka da sallah na abokaina kamar su isu su nushi madattai umar taku dukansu a damar garin jamhuriyar Nijar akwai kadawar riga dan fulanin warshe tare tarayyar Najeriya akwai tahir am tahir jambulo Kano Najeriya akwai Musa Hadarin Asuba wanda yake a damar garin akwai asiyan garin Kado akwai asiyan maka ma'aikacin Sonitel ne a nan da magaram akwai Bila mai wata wanda yake a damar garin akwai akwai abdu abdu abdu kibiya wanda yake a damagaram akwai usaini sitar kasuwar kwalliya eh kuma ba zan manta da isuhu ba wanda yake a damagaram ta kai kuma ba zan manta da isuhu zomu ba kuma ba zan manta da abokaina wanda suke nan a damagaram kamar su rawa mai gyaran salula akwai mama mai wanki a nan kwanan rahama eh daga karshe dai ba zan manta da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na gumati dan kore bil magaran dawa da magaran mazam na libya ina so ku bani dama mai kasa gaisuwa ta tabarka da sallah da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanushi garin madattai iso garin madattai akwai abdo kibi a garin kadamari akwai abdulaziz firezi da magaram alhaji lawali tati shugaba da abu mai aski eh, akwai aminu ofisa abin magarin dawa da magaram a tashi lafiya mai magana na gumati dan kore da eh, bil magarin dawa da magaram mazaunin libya Assalamu alaikum radio ta na ina muku fata alheri mai magana a jamhuriyar nigeria birnin Agada sun mallawali mai tawa na farko ku ba da dama in geshe geshe barka da sallah ina gaida yan radio duk baki daya radio da herald Da farko ina gaida shak malam lawali a birnin alit jamhuriyar nijar ina gaida shak hussein a birnin alit jamhuriyar nijar ina gaida abdullah malohi a birnin agadas ina gaida lamindo a birnin agadas jamhuriyar nijar ina gaida mamman sari haro banda a yamai a nijar ina gaida ado a burkina ina gaida saidu a burkina ina gaida sakin mahalaba na nangara agadas ina gaida da alkali na nan garin Agadas can Hogayar Nijar. To ina na muku kuma duk mahalban da suke cikin Nijar duka baki da ina musu baka da sallah ina musu fata alheri mai magana mamman lawal a jamhuriyar Nijar a Agadas. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sako da magaram Jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama na mika sakonnin gaishe gaishe na na barka da sallah zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka. Da farko akwai abokina Umar Baban Yaya sabon gida da ke jihar Jigawan tarayyar Najeriya akwai Aminu Adamu Malam Madorin jihar Jigawa sannan akwai Aminu Fatakai Ringim akwai Ashiru Usman Sabuwar Gwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya sannan akwai Aminu wato Kano mai mai da garko akwai idris m idris damaturu akwai musa sale tandare fortescom jihar yobin tarayyar najeriya akwai wato ilyasu usain usman journalist da ke fortescom sannan akwai kadori digaga dan fulani muwarji da ke jihar bauchin tarayyar najeriya sannan akwai shehu adamar jau akwai jibrin umar na basa friends ina da ke sokoto tarayyar najeriya sannan a nan jamhuriyar nijar akwai maji soja a mai aditi sahu da ke bakin hospital national da magaram sannan akwai na agwa mai faci wato bala da ke shi ma bakin hospital national da magaram akwai letoro mai petrol ko in ce mai essence a nan bakin hospital national da sannan akwai yusuf madatte da magaram akwai babaye lefe babaye gambo waɗanda suke a nan jihar da baki daya na gode mai magana musa hadirin asuba kashe mai sako da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashen hausa na biyu ya tausa barkan mu da warhaka mai magana na wuli yanzu daga jamhuriyar nijar eh, yau zan mika sakon barka da sallah na zuwa ga dukkanin yan musulmi na fadin duniya baki daya kan gudanar da wannan sallah ta layya Allah ta'ala ya karba mana ibadun namu Allah kuma ya maimaita mana muna yi ma dukkanin musulmi barkar sallah musamman wannan sashen Hausa muna muku barka da sallah muna fatan kuma Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya nuna mana tabbatin badada musamman zuwa ga manya-manyan masu sauraron wannan tashar taku akwai babanmu Alhaji Addi da yake nan ne ya mai mana mishi fatan Allah ya kara masa lafiya akwai malam musa hamma akwai kuma malam abubakar hamma akwai malam musa adamu da kuma malam ali akwai malam sule Shima, ma a nan ne mai duka muna musu barka da sallah da dai sauran yan uwa Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki da dukkanin musulmi na duniya maza da mata. E, da farko dai ina mika sakon barka da sallah ga abokina da ke a garin Agars Alkasim da shi da iyalansa. A nan da magaram akwai abokina Sunusu Madattai Isuhu Madattai ina mika musu sakon barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya eh, idan na koma tarayyar najeriya akwai abokina ahmad rima ina mika masa sakon barka da sallah da fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa sannan akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura shi ma ina mika masa sakon barka da sallah idan na dawo nan da magaram akwai abdo kibiya da ke a garin kadamari shi ma ina mika masa sakon barka da sallah sunana Abdulrahman wanda aka sani da abu doki biya daga unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sakon barka da sallah ta ga yan uwa musulmi na duk duniya na farko ina gaida hassan barka ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi aboki na alkasum yana a garas ina mishi barka da sallah usaini Starga kaso kwalliya ina mishi barka da sallah ibrahim mai fafoti kaso kwalliya shi ina mishi barka da sallah yarbe mai kanti shi ma ina mishi barka da sallah ina ma sani alhaji barka da sallah sani sangwar barka da sallah shayabu mushe ungwal kadamari shi ma ina mishi barka da sallah in a koma garin santawa ina gaida mamman buniya awashe shi ma ina mishi barka da sallah sabu biola mai da tsawo shi ma ina mishi barka da sallah murtala mt taksimo to shi ma ina mishi barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga ungwal kadamari ta birnin da magarin a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu radio BOH Hausa ta hiram sunana Sanusi Madaddai da magaram jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a kowace sallah kuna ba mu damar isar da sakonnin gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki a wannan lokaci ma ba zan yi kasa a gwiwa domin kuwa zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon barka da sallah zuwa ga Isuhu Madaddai da magaram akwai Mansur Uci Madaddai da magaram Adamu mai shago barka da sallah da fatan an sallata lahiya sai kuma barka da sallah zuwa ga Alhaji Kwadago Lati da ke bayan gidan madara da magaram Aminu Ofisa da Mati dan kore bil magarin dawa da fatan kun sallata lafiya. Ina mika sakon barka da sallah zuwa ga Abdul Aziz Prezi da magaram sai kuma abdurrahman wanda ake kira da Abdul Kibiya da fatan kai sallah lafiya. Ina mika sakon barka da sallah zuwa ga shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura sai kuma Ibrahim dan fulanin ya yari da fatan an sallata lafiya. Ba za mu manta ba da Ilyas Yakuba Digawa jihar Bauchi da fatan kai ma kai yi sallah lafiya daga karshe jagoran shirin ciyaman shirin hassan barka da ɗaukacin ma'aikatan boh hausa da fatan kun ta lafiya allah ya maimaita mana tabbaɗin baɗaɗa sunana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna sunana agwa mai faci daga nan zandar to yau zan yi sakon gaishe gaishe na farko ina jinjina maka ina gaida kai da abokan aikin ka bar? akwai miji mai yare da su bakin ofital likitar dutse akwai sani laitana gidan wanka wanka akwai letoro mai isansu bakin ofital akwai umar na baraka mai shayi da biredi bakin ofital akwai sunusi garin madate akwai siraja gambi wanda yake can babban birnin gambi akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani akwai tayar m tayar wagana har maiduguri akwai shugaba malam iliya mai shayi da biredi garkin daura akwai alaramma tsatsawa hanashanya wanda yake nan zandar madatai garin da magana. magaran na kunna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura rediyo taron mai musulunci ina so ku ni dama aika barka da sallah ta wannan lokacin sallar laya mun da muka ga wannan lokaci Allah ka nuna mana ta baɗin ba a cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ka rufe baɗin da farko dai Hassan barka ine maka barka da sallah eh, akwai yan cikin wannan gida duka ina wa kowa barka da sallah babba da yaro mace da namiji ina musu kowa fatan alkhairi da wannan dama zan ga da mamman fehu mena garde na sunar wanda yake ramfan hawa juji a nan da magaran da eh, akwai musa mai shayi da wace na ramfan hawa juji nan zandar akwai miji soja wanda yake nan zandar akwai ilyas agadas ina mashi barka da sallah akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik shi ma ne mashi barka sallah akwai isu matatte da magaran. tare da sunusi madatai da magarai ne musu barka da sallah akwai aboki na alaran matsatsawa hana shanya mai dabino a nan da magaran madatai shi ma ina masa barka da sallah ina wa kowa fatan alkhairi sunana shugaba ilami kanti da shayi garkin daura muna tare da kusai anjima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bh hausa a gaskiya muna jin daɗi irin damar da kuke bamu muke gaishe-gaishe to ba za mu yi wata wata ba za mu yi gaisuwar barka da sallah akwai aboki na isu maɗattai sunushi maɗattai sada sa'idu daura suleiman ɗan gamba mai atamfa tare da dj alistu shugaba raba mai aski abbalalense mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin kwanci lafiya. Kuna tare da mashawararun ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa zo daga nan Lazare tsakiyar babban birnin Nijar Yami. Gaishe gaishe na na sallah wannan sallah babba ta layya ina gaida duk masu ranar muryar jamhuriyar musulunci na islam da ma'aikatan muryar jamhuriyar musulunci na iran da 'yan nijar da 'yan najeriya da 'yan cameroon da 'yan ghana da 'yan kwadi duk duniya ina gaida kowa da suna na ina muku fata na alheri daga na kuma sauran ku isa musu To mu ma muna yi maka fatan alheri da kai da dukkan masu sauraron mu a can Libya da ma sauran kasashen duniya kuma ina ga da kai ne ma zan ɗuga aya a shirin kafin nan ina mai sake isar da sakon taya murna ta babbar sallah ga dukkan ma'abota wannan gidan rediyo na BOH hauta a duk inda suke yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. kar da ashafa shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na tsaftar muhalli tsaftar muhalli assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma ayoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za yi da hankali akan wani babban al'amari wanda shi ma yake shafan muhalli wato food safety kula da abinci kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar da watakila aka ji a matashiyar shirin na ce yau za mu tattauna ne a kan batun food safety kenan wato kula da abincin da mutane ke ci a cikin al'umma wannan yana da matukar mahimmanci sosai wannan ya hada da yadda ake ma'amala a ajiye da ko kuma a dafa abinci ta hanyar da zai kare mutane daga cututtuka da ake samu daga shi gurbataccen abincin kenan ko kuma rashin lafiya sanadiyar cin wannan abincin wannan maudu'i na da mahimmanci sosai yana da cikin abubuwan da kasashen duniya ke mai da hankali musamman kasashen da suke tasowa wasu suka fuskanci wannan matsalolin sosai sosai saboda sanadiyan a ah, yawaitar mutane a wurare da suka hada a cikin al'umman kenan musamman za a ga cewa wani lokaci mutane ba sa iya samun saboda ci gaba da aka samu a kasashe masu tasowa na ayyuka da abubuwa sa sana'o'i da suka zo sababbi za a ga cewa wasu ba sa samun su ci abinci a gidajensu wanda za su kula da tsaftan da aka girka to wannan abubuwan ne ya sa cewa kasashen duniya suka yi dokoki na kula da wuraren dafa abinci su gani da wani abinci wani sinadarai ake amfani da shi wani yanayi ake dafawa da kuma tsaftan wurin wanda ke da matukar tasiri sosai sosai wani lokaci a irin wani kasashen za mu gaba cewa wani babban matsalar da ake fama da shi shine suna yin amfani da gurbataccen ruwa wurin dafa abinci ko kuma rashin ingantaccen kayan ajiye abinci na zamani ko kuma ajiye shi abinci ma a da bai dace ba cin abinci mai tsafta shi babban hanyar kare kai daga cututtuka da kuma inganta lafiya abinci mai kazanta za mu ga cewa yana dauke da kwayoyin cututtuka irin su virus bacteria da kuma wani lokacin akan samu guba a ciki wanda kungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa yana haifar da cututtuka sama da 200 a duniya wanda ya fara daga gudawa har zuwa kansa kenan. To masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da abincin da mutane ke ci. Akalla mutane miliyan 600 ne wato mutum ɗaya a cikin goma ne suke rashin lafiya idan sun ci gurɓataccen abinci a duk shekara. kuma yana jawo mutuwan mutane akalla 420 kamar da kungiyar lafiya ta bayyana. shi dai gurbataccen abinci yana ja matsaloli da yawa a ciki har da rashin ingantaccen sinadaran kayan gina jiki wanda ya fi shafan yara mata masu ciki tsofaffi da kuma marasa lafiya wato su suturtuka nan da ake samu a cikin gurbataccen abincin sun fi tasiri ne ga waɗanda daman jikin jikinsu ya yi rauni sannan kuma wani abin da ba mu sani ba shi ne wasu cututtukan da mutane ke fama da shi irin su kansa ciwon hanta ko kuma rashin aikin koda yana iya zama sakamakon wani abincin da aka ci tun da daɗewa ya zo ya zama ya yi tasiri a jikin mutum ya zo ya haifar mashi da wayannan matsalolin wannan matsala da yawancin ƙasashe suke fama da shi shine ba a iya danganta alaƙar cuta da abinci musamman idan an daɗe da cinsa saboda irin wannan muhimmancin nema na bukata a tantance cututtuka kuma alakanta su da abubuwan da mutane suka ci ko kuma suka taba ci kafin su wani rashin lafiya ƙungiyar lafiya ta duniya a shekarar 2007 ta kafa ƙungiyar football disease burden epidemiology wanda suka hada da wasu masana ne masu bincike wanda za su rinka binciko a cututtukan da suke alaka da abinci a cikin wannan binciken nasu da suka yi sun gano cewa akwai cututtuka daban-daban wanda misali ya suka ce akwai gudawa kala goma sha ɗaya da wanda suke aka samu daga virus bacteria da kuma ko misali akwai wasu cututtuka kuma da ake samu daga abinci amma ta hanyar tsutsotsi manyan cututtukan da ake samu daga abinci wanda suke jawo a rasa rai sun hada da irin su kamar typhoid hepatitis a da sauransu. masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya jawo jiki a nan zan tsaya ku biyo ni a shiri na gaba don jin wani irin cututtuka ne ake samu daga abinci da kuma hanyoyin da ya kamata mu wajen tsabtace abincinmu yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa boh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya haɗa mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli salamu alaikum warahmatullahi baba balmu gaza. Jin tsaftar muhalli kenan to kuma sai shirin na Afirka a yau. Duniyarmu a yau. a sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan sanarwar da ta fito daga gwamnatin kasar Habasha da ke cewa a karo na biyu ta cike madatsar ruwan kasar duk da rashin cin jijeniya a tsakaninta da kasashen Masar da Sudan. Da hakan yake nufin cewa abin da kawai yanzu ya rage shine fara samar da wutar lantarki. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar litinin da ta gabata kasar habasha ta sanar wa kamfanin dillancin labarun afp cewa ta samu cikakkiyar nasara ta cike bangare na biyu na gagaruman madatsar ruwan da ta kammala ginawa a shekarar da ta gabata ne dai habashan ta yi nasarar cika bangaren farko na madatsar ruwan yanzu kuma an kammala bangare na biyu haka kasar ta habasha ta sanar wa cibiyoyin watsa labaru na duniya har ila majiyar ta habasha ta ce yawan ruwan da aka sara a cikin madatsar ruwan ya zuwa yanzu ya wadatar da a fara samar da wutar lantarki tun tashin farko dai habasha ta fara sanar da kammala gina gagarumin madatsar ruwan ne a cikin saɓani da ƙasashen masar da sudan da suke makwabtaka da ita ƙasashen biyu masu makwabtaka da habashan sun dogara ne kacokau a kan tekun nilu domin samun ruwan sha da kuma aikin gona a shekara ta 2011 ne da ƙasar habasha ta fara gina madatsar ruwan nata wanda ta baiwa sunan renaissance ko farkawa da zuma samarwa da kanta isasshen wutar lantarki domin ayyukan raya ƙasa hakanan kuma bunƙasa harkar noma domin ciyar da al'umma ƙasar da a shekarun baya suka fuskanci yunwa wacce ta ci rayukan mutane da dama ƙasar dai ta kashe dala amurka biliyan 4.6 a wannan gagaruman aikin. tattaunawa ta gaba da gaba da ƙasashe uku suka yi ba ta kai ga warware saɓani da rashin fahimta a tsakaninsu ba hakanan kuma shiga tsakanin da ƙungiyar nahiyar afirka ta yi abinda kasashen masar da sudan suke so daga habasha shine su kulla jejeniya a tsakaninsu akan yadda matakan da za a ɗauka dake-dake na cika dam ɗin da ruwa ta yadda ba zai cutar da ƙasashen biyu ba hakanan kuma tsarin da za a yi aiki da shi na cika tankunan madatsar ruwan alkahira da khartoum sun buƙaci ganin habasha ta dakatar da cika dam ɗin da ruwa har sai an cimma matsaya da kulle yarjejeniya tsakaninsu amma hakan ba ta samu ba kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya ma ya shiga cikin maganar inda a ranar takwas ga watan yuli ya buƙaci tattaunawa domin cimma matsaya amma habasha ta yi kunnen uwar shegu tana mai cewa an shigar da siyasa a cikin batun ministan harkokin wajen ƙasar habasha ya bayyana cewa a ƙarƙashin tsarin aiki na kwamitin tsaro bijiro da wannan batu a gabansa bai zama dole ba a karan farko dai habasha ta tara ruwan da yawansa ya kai cubic mita biliyan 4 da miliyan 900 a cikin wannan madatsa a karo na biyu kuwa ta tara ruwan da ya kai cubic mita biliyan 13 da rabi yanzu abin da ya rage wa habasha shine kawai ta sanar da ranar da za a fara samar da wutar lantarki daga wannan madatsarwa labarin sake cika madatsarwan a karo na biyu ya sa kasashen sudan da masar sun fara mayar da martani ministan noman rani na kasar sudan ya bayyana matakin na habasha da cewa yin gaban kai ne da makwabciyar su ta yi wanda yake cewa ya ƙunshi yin watsi da halittacciyar mu, kuma alhamari ne mai hatsari sudan ɗin ta kuma yi kira ga addis ababa da ta ci gaba da gudanar da tattaunawa domin cimma matsaya da yarjejeniya da za a kare manufofin dukkanin ɓangarorin uku ita kuwa masar ta bayyana cewa a watan da ya gabata habasha ta sanar da ita a gwamnatance cewa ta fara cika madatsar ruwan a karo na biyu sai dai duk da haka bai hana masar ɗin ganin matakin a matsayin babbar barazana ba ga ruwan da take samu daga tekun nilo wanda kusan kacokau da shi ta dogara wajen samun ruwan sha da kuma na noma tun zamanin fir'aunoni har ya zuwa yanzu don haka ƙasar take kai goro da mari domin tabbatar da cewa madatsar ruwan ba ta haramta mata ruwan sha ba balle kuma harkar noma abinda al'ummar masas ke tsoro shine nan gaba mai tsawo abu ne mai yiwuwa ƙasar ta koma tamkar sahara saboda kafewar ruwan da yake kwararowa ta tekun nilu daga ƙasar habasha hakanan kuma yana tattare da sakamako mai girma na tattalin arziki da zamantakewa shi yasa wasu manazarta ke ganin cewa batun madatsar ruwan kasar habasha zai iya haddasa rikici mai girma tsakanin masar da kuma kasar ta habasha ita kuwa sudan korafinta kan wannan madatsar ya shafi yadda za ta samu koma baya wajen wutar lantarkin da take samu daga madatsar ruwan a cikin gida amma duk da haka wasu jami'an gwamnatin kasar ta sudan a zamanin umar hassan albashir sun taɓa bayyana cewa su fa za su iya cin moriyar wannan madatsar ruwan ta habasha saboda kusancinsa da iyakokinta musamman ma dai ta fuskar noman rani da kuma wutar lantarki. abinda a wancan lokaci ya haddasa saɓani tsakaninta da kuma ƙasar masar sai dai a fili yake cewa irin asarar da gina madatsar ruwan za ta yi wa masar ya fi girma idan a kwatanta da wanda za ta yi wa ƙasar sudan to a can ƙasar habasha kuwa da aka sanar da cewa a karo na biyu an cika tankokin da suke cikin madatsar da ruwa kafin watsa labaru sun haɗa hakan da murna da bukukuwa an rika ganin talbijin ɗin ƙasar da ma radiyon ƙasar na gwamnati suna watsa kiɗe-kiɗe na murna da jin daɗi saboda wannan gagarumar aiki da gwamnatocin ƙasar suka yi al'ummar wannan ƙasa dai suna ɗaukar kammala dan ɗin wanda zai samar musu da megawati dubu biyar na wutar lantarki a matsayin ɗaya daga cikin manyan nasarori da ƙasar ta samu a shekaru nan na ba to masu sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jiba. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a ci gaba da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya.